muna godiya wa Allah mai kowa mai komai da ya bamu cikin masu lafiya a yau ranar laraba wadda ya daidai da 24 ga watan zulhajji hijiran fiyayyen halitta daga makka zuwa madina da shekara 1444 hakan kuma ya daidai da 12 ga watan bakwai miladiya 2023 wadda muke haduwa muke karatu cikin wannan littafi na kaifata ta'allamar bahas wa takarij na abul hufain alimin muhammad wadda wannan zai zama darasinmu na 20 a cikin wannan littafi da muka fara daga farko zuwa na inda muka tsaya muna roƙon Allah ya ba mu ikon faɗin daidai da aiki da daidai wadda zai zama kuma za mu tashi ci gaba da babin da muka fara magana jiya kai abin da ya shafi eh, hadisi in za ka yi takarijin sa a fannin isnadi da kuma abubuwan da ke ka'idodi guda biyar da ke kan kowane hadisi sai an bi tukunan hadisin ya tabbata ko kuma bai tabbata ba bane ce bayan mun kawo isnadan mun yi tarjamar rijal din mun bi abubuwan da malamai suka faɗa akan su sai muka ce ne bane ce kulasa kulasatul bahs fi iddatu ruwati wa dabtiha adalatu ruwati wa dabtiha a dunkule magana da yake a na ƙarshe duka abin da yake da alaka na su marwaita hadisin yaya adalcin su da malamai suka faɗa akan su da kuma meye ne da alaka da haddan da suke da shi da sauran me aka faɗa akai malaci bada an ista'aradna ma qala hul ulama ujar wa ta'dil fi rijal isnad sitta tabayyana lana yace bayan mun riga mun bijiro da abubuwan da malamai suka faɗa akan wayannan rijal guda shida nan da muka suke cikin wannan isnadin sai mu ya bayyana mana cewa me anna salasatu awwal wa kuma isma'il bin mas'ud na farko din nan guda uku akwai isma'il bin mas'ud wa khalid bin al-haris wa husayn bin al-qwan al-muallimi kulluhum udulun dabta dukansu masu adalci ne kuma suna da kiyaye abin da suka haddace na ilimi li annal aimatu jarh wa ta'dil wasaqu saboda malaman jarh wa ta'dil sun ce amintattu ne walan yujarrihu adalatuhum wala dabtuhum basu ce a suna da matsala wajen hadda ko kuma suna da matsala wajen adalcin da suke da abubuwa da wa ma'lumun ladaina anna sikatu huwa al dabti yace abu sananne ne a wajen mu wanda yake sika shine ne wanda yana da adalci kuma ya kiyaye abin da yake da ilimi yana kiyaye abubuwan da yake da alaka da yake haddacewa wa anna sadisu kuma abdullahi bin amr na shida kuma me shine abdullahi bin amr shine sahabiyin eh, sahabi ne shi cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa huwa siqa shi ba a ma magana akai in an zo sahabi ba a magana akan cewa a siqa ne shi ko ba siqa bane duk wannan magana ta kan kare ne akan tabi'ai kadai ba a yin magana akan sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su ke cewa wa'annan rabi'u huwa amru bin shu'aib in an kawo na bayan kuma ba sune amru bin shu'aib shine mai muktalifin fi tawsiqihi malamai sun yi sabani wajen wasaqa shi lakin man lan yuwasiquhu lan ya'zil ila jarh amma wanda ba su ce wasiqa din bane ma ba su ce yana da wani matsala daban da suke gani za su yi magana akai ba a cikin wajen haddasa ko kuma mai kulawa wa innama adalahu lidhalika ila amrun karaja ala al-adalati wad-dab sun yi dai magana ne akan abin da ya fita a cikin adalcin da kuma kiyaye ilimin da yake da shi wa hadha al-amru huwa fi ruwati an ruwaya daga wajen ma'aifinsa huwa hal sami'a min abihi shin ya ji daga ma'aifinsa ko bai ji ba wa idza kana sami'a min fa hal an shin in kuma ya ji daga wajen ma'aifinsa shaib dan eh, abdullahi dan amr dan as shi ai eh, dan muhammad din eh, me in ya ji daga wajensa shin komi da ya ji daga wajensa ya rawaita ko kuma yaya malai ce lidhalika nara kasirun min al-a'immatu jarh wa ta'dil yaquluna saboda haka muka ga da yawa malaman jarh wa ta'dil suna cewa idza haddasa an ghairi abihi fa huwa siqa in ya faɗa wajen da ne hadisin da ba na ma'aifinsa ba a ce siqa ne shi in kuma ba na abinsa ba ya ce akwai matsala wal khulasatu anna al-amru أن الأمر ثقة في النفس فإذا صرح بالتحديث عن أبيه فحدث عن هجة ليس فيها شيء والله أعلم mana ce in ya faɗa daga mahaifinsa ba mahaifinsa ba ya ce siƙa ne shi in mahaifinsa ya ce siƙa ne Allah shi ne da mafi sani malai ce wa annal wa huwa sha'ib bin muhammad amru yushabbu al an abihi yushbahu amru abihi shi ma ma'aifinsa shu'aib bin muhammad din bin abdullah bin amr shi ma al'amarin sa yana da alaka da irin eh, al'amarin ma'aifinsa da shi fa huwa fi nafsi siqa shi ma a cikin kansa siqa ne shi wa innama kalafuhu fi riwayati an jaddihi shi dai saban da ka samu an yi magana ne akan ruwaya da yayi daga daga kakansa abdullahi dan amru dan as wa huwa wa in sahha sama'uhu ko da ma an tabbatar da cewa eh ya ji daga wajen sa ala jarhi alar raji lakin sama'ahu ma minhu ma laysa bi sai dai me abin da yake kansa shine me akan iya cewa yaji ji daga wajen fa yaksha Allah ya kuna sami'ahu minhu kullu ma rawa anhu sai zama me za ya ce wani eh hala ya ji daga komai abin da ya ji daga ruwa a wajensa ko kuma me bai ji daga wajen sa ba an wa innama huwa sahifatun li abdurrahman li abdullah bin amr bin li amr wa rawahu shu'aib wa jaddihi wa lan yasma'ahu sai dai sahifa ce kawai wadda take rubutacciyar littafi ne ya zo daga ma'aifinsa daga kakan shi ya zo ya dauka ya karanta shi kenan sai ke ruwaya daga mai daga ma'aikinsa ba wai asalin ruwaya ce wadda take tabbatacciya ba ruwayan kawai ya yi ta ne daga kawai mai ya samu littafin ne ya karanta sai aka ce to sai yake amfani da cewa mita hadisi cewa ya koya ne daga wajen ma'aikakansa ko na amma mai asali sahifa ce kawai ya zo ya rawaita walin yasma abu in kana al-maqsudu bi jaddi ko da magana dai akan kakansa ake magana muhammad bin abdullahi bin amr bin al-as dan kakansa shine Muhammad dan Amr dan As shine ne falaysa li Muhammadin sahifa suhba shi dai Muhammad bai da alaka ba sahabi Bai fa yakunu alhadithu mursala sai zama hadisin ba. mursal ne ba zai zama mai hadisin marfu'i ba malai ce albahas bi ittisal sanad shi kuma abin da shafi shi sanadin ya kai ya isa zuwa ga me zuwa ga shi hadha wa ba'du an intaha من بحث الشرط العدالة والضبط في رجال الإسناد نبدأ بها ببحث الشرط الثلاثة من شروط الصحة yace in mun yi magana akan sharaɗi na farko da na biyu to sai mu dawo abin da ya shafi alaƙa shin sahihancin hadisin ko kuma yaya me ingancin hadisin wa huwa littisalul isnad shine me isnadin a tabbatar da yaje fa naqulu amma an-nasa'i fa qala imam an-nasa'i yace dai akbarna isma'il bin mas'ud to shi an riga me Tun da ya tunda bar na magana ya kare babu tuhuma a kansa wa amma isma'il bin mas'ud fa qala haddathana khalid bin al-haris shi kuma ce mi khalid bin al-haris ya faɗa mun hadisi to duk iri ɗaya ne wannan ba matsala wa amma khalid bin al-haris qala haddathana husayn bin zakwan al-muallim husayn bin zakwan al-muallim ya gaya mu hadisi fa hadhihi al-ibarat was-sighatu al ada يستعملونها المحدثون في القراءة والسماء الشيك إذا idan fasanadu ila huna muttasilin to duk wannan suna yi ne in mutan in an zo an karanta wa malami za su ce haddasana ko akbarna in shi ya karanta ma zai faɗan haddasana ko akbarna duk zai iya faɗin wannan ba matsala to dukkan su an tabbatar da cewa ba matsala komai sun ji su sun yi amfani da mai ta hadisi tabbacin cewa ba matsala a ciki sannan me sai kuma wa ammal husain al-muallimi fa qala an amr bin shu'aib shi husain al-muallimi sai ce an amr bin shu'aib sai an ana hadihi mahmulatun ala al amma dai ita ma mi abin karba na cewa mi ta tabbata ya ji lian al-husaini laysa bil saboda shi husaini al ba a tuhume shi da yin tadlisi ba bana tana ce in ana akwai matsala eh, awwalan na farko wa yumkinu liqa'u wa yumkinu liqa'uhu bi amr bin shu'aib kuma tabbas zai iya yiwa sun hadu da shi ne da amr bin shu'aib wa ma'rufun fi tarjama bil akd anhu kuma sani ne an sani cewa mi a tarihi tabbas ya karba daga wajensa wa mazakaratu fi talamizi kuma me an tabbatar da cewa yana cikin ɗalibansa da aka ambato shi a ciki wa amma amru bin shu'aib fa qassara bi anna abahu haddasa fil isnad fil isnad la zalad muttasila yace amma shi shi eh, ma'aifinsa shu'aib din fa shi ma yayi tasrihi cewa tabbas ya ji daga ma'aifinsa abu ne isnadi ne tabbatacce wa amma shu'aib bin muhammad bin abdullahi fa qala an abdullahi bin amru shi shu'aib din sai yace ni muhammad ɗinka sai ce an abdullahi bin amr shi kuma bai haɗu da kakansa shi ne ƙalubalen da ake wa huna ishkala malaci shi ne ishkalin da yake ciki na shu'aibu wasafahu bit tadlisi saboda an siffanta shi yana da tadlisi lakin al-hafiz bin hajar zakarahu fi tabaqatu saniya min al-min al-mudallisina sai dai ya ambace shi cikin tabaqa na biyu cikin masu tadlisi wa hiya tabaqatu allati qalaha ahlul ilm qalaha ahluhu inma hiya ihtimalu a'immatu tadlis shi ma dai ana amfani ne wajen tabbatar da abubuwan da malaman tadlisi suke yi wa da lahu fi siha la ma'anata wa tadlisi fi janibi marawa amma da haka suna karancin tadlisi ba su yi sosai abun yayi karanci sosai shi yasa mai aka sa su akan a tabaka na biyu yana cikin tabaka na biyu saboda baya yin tadlisin da yawa a cikin abubuwan da ake tunani yake yi malai ce lizalika fa innana nahtamilu tadlisu hauna wa nahmiluhu an anatan alasama. sama' yace sai mu ce eh to tadlisin nan anan shine amma an anan da ya yi ala sama li tadlisi saboda mai karancin tadlisin da yake yi wani annahu sabata sama'uhu an jaddi kuma tabbas ya tabbatar da mai ya ji daga kakansa Abdullahi dan Amr al fal isnadu muttasilin insha Allah kuma ne ce ingantacce ne da yardan Allah malai ce al ala shuhuri wal illati was sawab sannan sai bahasin da yake da alaka akan illa da shuzuzin da ke cikin hadisi da kuma illa da yake ciki da kuma yaya abin da yake ciki da ya samu akwai wani matsalan da wani kalman da zai zo daban da a samu akwai wani illa da zai zo daban wadda ba shi ba ina ganin saboda wannan aikin da za a yi sai mu dan tsaya a nan in Allah ya ba mu dama sai mu zo mu ci gaba daga baya Allah ya rufa mu asiri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh